daga nan sai wannan littafi na zamu duniya wanda za mu tashi a shafi na goma sha tara malam ya masa unwani da ma yuttaqa min fitnatil mal abinda za a kiyaye a ji tsoronsa daga fitina dukiya an fahimta daga fitinar dukiya malam yace innal mala min ni'amillahi azza wa jalla dukiya tana daga cikin ni'imomin Allah da girma ta daukaka bagi an ya musulmi bi haƙihi ya dace ya zama wajibi ga musulmi inda aka ce bagi to abu ne wanda yake mai ƙarfin gaske musulmi ya yi riko da shi kuma ya neme sa wannan dukiyar in zai tara ta ya neme ta da haƙƙinta mana ta hanyar haƙƙi ba ta hanyar zalunci ba ta hanyar fashi ba ko kidnapping ko wani abu mai kama da wannan ya ce wa ya ba'uhu fi haƙƙi sannan in kin samu dukiyar kuma ki daura ta ki sanya ta inda ta dace wajen kashe ta din kuna fahimta shine haƙƙin nata wa innahu lan tazula qadamul abdi yawm al-qiyamah domin wallahi atabau fawfau jirgigai na ɗan adam ba za su bushe ba ranar tashin alkiyama hatta yus'ala amalihi wallahi sai an tambaye shi akan dukiyarsa an gane ko min aina tasabahu hutu ina ya samu dukiyar wa fi ma anfaqahu ta ya aka ya kashe dukiyar an gane ko malam ya ce wallamma kana lil malu fitnatun azima yayin da ya zaman cewa dukiya na da wata fitina mai girma a tattare da ita ita dukiya yace to fa na min hadhihi al la azza wa jalla rasul sallallahu alaihi sallama to sai Allah mai girma da ɗaukaka ya tsoratar da mu daga wannan fitina an fahimta ko sannan manzon sama ya tsoratar da mu daga wannan fitina wata take tattare da wannan dukiya ina fata muna fahimta faƙala rabbuna zan azza wa jalla sai ubangijinmu mai girma da ɗaukaka ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ku sani fa lallai dukiyarku da ƴaƴayenku da kuke haihuwa to fitina ne a gare ku wato dukiya tana zama fitina ga ita idan ta hana shi ma Allah da'a kamar yadda ƴaƴan suke zama fitina ga wanda ya haifo su idan sun hana shi ma Allah biyayya ko ya biye musu wajen son zuciya tare da saban Allah sun zama fitina kenan shi sa wani lokaci za ku ga mutum na neman abu sai Allah ya hana shi ki zo ki ta addu'a Allah ya baki kuɗi sai ya hana ki saboda ya san fitina zai iya faruwa ko ki ta neman haihuwa Allah ya baki sai ya hana ki wannan haihuwa saboda fitina ce za ta iya zama a gare ki malam ya ce wa yura'i taqdim al-amwali ala al-awlad wannan za ku ga yadda Allah ya ake fara gabatar da dukiya akan yaya mana aka fara cewa inna ma kuma aka ce a farko an fahimta kafin aka ce wa kuma. dan me aka fara gabatar da dukiya wajen fitina sai aka ce li izamil fitnati bil amwal domin fitunuwa da ake da dukiya yanzu nan za ku ga ana ba hammata iska akan kuɗi tsakanin ɗa da uba tsakanin mata da miji tsakanin wato yan eh, eh, uwa misali ko rawan gado kalle da ake rigima wajen rabon gado wallahi wallahi ba wallahi kaza da kaza kamar sun manta da cewa wanda kila ya bar musu gadan ya mutu shi ya tafi ya kuma taron amma bai tafi da shi ba su kuma sai suke take ana ta da jijiyoyi haka ne da yawa ku je ko suna ku kani kesa din ake duk yawanci rikici na rabon gado in dai raban gado ne da wuya ku zai ku gani a kotu misali a cewa an raba shi lafiya lode kowa ya karɓi rabon shi an koma ana wa mamaci addu'a Allah ya ji kanshi har ga makoncinsa za ku ga sai kun ga an ta rikici a cikin wannan ta rikici ba yana nufin kowanne ba galibi Allahumma kila wanda za a je gida alkali ya raba a gida ba a kotu ba ko a samu wani malami da ya san yadda zai raba yana da wannan ilimin ya raba duk za ku ga aka sauna lafiya amma aka ce ana kotu to galibi ina fata amfin jana galibi rikici ake kawai wani an bashi can bai mai ba wani shi a dole wuri kaza yake so sai ya faɗi cikin garin shi ko kuma su yan ɗakin su duk irin wa'annan abubuwa su ne za ku gani duk suna ce ta dukiya Allah ta'ala ya ƙi malam ya ci gaba da cewa walil fasadil azimil mutarattibi ala fitnatil mal sannan fitinar nan mai girma wacce take tattare da fitinar dukiya ita kanta fitinar dukiya tana tare da wata fitina mai girma min man ihquqillah ta hanyar hana haƙƙin Allah domin idan aka baki dukiya kuma sai ki hana haƙƙin Allah yanzu fitina ta zo ko bata zo ba ina ta zo ita kuma ta zo fitina domin haƙƙi ne na Allah sai kika hana yanzu Allah zai kyale shi hana shi haƙƙin shi ba zai yiwu ba dan adam ma bai kyale shi ba balle Allah eh akan wannan babi kuma dama hadisi ya tabbata wa haqqullahi haqqu ne an yi yuqda haƙƙin Allah shi ya sufi zama wajibi mutum ya biya wannan haƙƙin a wani ɗan adam fata muna fahimta saboda haka wannan fitina tana tattare da fitina irin wannan hana haƙƙin Allah na tattare da fitina ta dukiya yake cewa wa man'u da ibadi sannan kuma da hana haƙƙin bayi an hana haƙƙin Allah kun ga za a hana bayi kenan mutum ya wuce a cikin mota mai numfashi suna zaune su bayi talakawa a ƙarƙashin bishiya suna shan rake ya wuce fiyu a mota mai numfashi su ce ku ci a can ku ci a nan ma a can ko ba haka bane haka za su faɗa eh, in kun ci a nan duniya mu kuma za mu ci a can <laughs> shi kenan wannan fa'in bayan da za su yi kenan masu tan tausayi tausayi kenan da dan tsoron Allah ba idan ba samu masu tsoron Allah ga za su su haɗa baki da mai gadi su haɗa baki da yan gan a ce a haura mun san lokacin da baya nan mun san lokacin da za a yi kaza mun san lokacin da kaza da kaza zai faru saboda ka kawai sai ku ga an zo kun alhaji hari za a fice shi ko za a mai wani abu kore wani abu da kama da wannan duk kuma mai janyo wannan haƙƙin ina ba ta muna fahimta wannan haƙƙin kuma haƙƙin nan ko wallahi tafi tafi tafi bai tafi tafi abin da ba komai bane a kan abin zuciyar da za a fitan mara zakka in zan muku gwari-gwari muku gwari-gwari abin da kike da shi ko kike da shi sai ka kasa shi arba'in fa arba'in guda talatin da tara naka ne ɗayan nan sai gagara eh akwai fata shi ma ɗayan nan fa hudu za ka kasa shi shi ne haka yake sai ka ɗauki ɗaya a cikin hudun nan da ka kasa na ƙwaya ɗayan nan ka kashi arba'in wani abu ne da a wani ba zai yi ba da fata muna fahimta wani ba zai yi ba haƙƙi ne na Allah kuma idan mutum yayi ko yana samun kwanciyar hankali ne yana samun natsuwa shine idan ɗakin ce da tuba ƙura mai kike masa kina sharewa kina kwanciya cikin ƙuran ne za ki ci abinci a ciki idan kin yi shara kina barin shi kawai kina haɗa da mofin mago ki dan samu iya fresh na ki dan ki sa dan ki dan yi kanshi kanshi ki dan ji daɗi daɗi to haka kike wa dukiyar ki kike zakka ki cire datti ki cire kazanta haka take da dama haka ko tsariya ta kira ta kazanta ne kazanta dukiya ce haka ki je ba da zakka ki ce ga kazanta dukiya fa yawa a haka ake da ba amma rike da kira ta amma fahimta wasu ka ce haƙƙin Allah wannan duk ba laifi eh haƙƙin Allah an kira shi da wannan Allah ta'ala ya shirye da daga nan malam yake cewa waqti sabi da ghayr al-qur'an shar'iyya sannan daga cikin fitinar bayan hana haƙƙin Allah da haƙƙin bayi shine samun dukiyar ba ta hanyar shari'a ba zalle da ake tsara kuɗi ta hanyar zalunci waɗanda suke kuɗi ta hanyoyin mugunta suna da yawa wasu abubuwa in suka zo daukan aji tausayin talaka ko bawan Allah misali ya amfani da wannan damar a musguna masa wani shi dama ya samu yanzu zai yi kuɗi ina ba samu na bayanta ba haka mutane suke mun an samu duke kenan ba ta hanyar mai ba ta hanyar shari'a ba ba ta hanyar shari'a ba yanzu lokacin da ake kishin kishin din nan cewa ɗaya ga watan nan ana tunanin kila kuɗin mai ya karu akwai gidajen mai da yawa sun kulle gidajen masu saboda ai kawai su sai an ji farashin kuma za su sai da shi a sabon farashi ne sannan da ba a karan ba kuma yanzu an bude amma sun murke famfan za shi ga gashi a rubuce a jikin a waje a signboard amma kuma abin da ake zuwa miki ba shi wani a jikin dinki to wannan zai sa mutum sai ya kuɗi dole to ta haka ake samun kuɗin to yanzu irin wannan kuɗin da zaka ce masa halal ne ba kuma ina ce duk gidajen mai ba fa akwai daga cikin su haka na faɗa duk inda aka samu latattu sai an samu nagari ko ba ka ba ana samun nagari kalli irin yadda muka kai. yanzu lokacin da aka zo aka aka aka shiga hali da kayan abinci da yi tsada ina fata ya yi tsada a lokacin ya kamata wanda yake da hikima wanda ya iya kasuwanci wanda ya kware wajen wato samun riba wanda ya kware wajen siyan shiya ba a kasuwar duniya ba wallahi a kasuwar lahira ce ga kofa ta buɗe siyo kaya tsakanin shi Allah ya sanya hannun jarinsa a cikin kasuwancin ubangiji subhanahu wataala ka siyo kaya da sauki ka ba mutane mutane su ta kuka musamman lokacin covid-19 din nan ne bi tashi ba aka dinga kuka eh lokacin da aka fi cewa albarka ta zama yan gwal girki ma musamman Allah ko anan ma balantana a kudanci lokacin a kudanci da ba har nan har nan ba ta faru a lokacin irin wannan ce kai to kaza kuma kai Allah ya wadata mutum ka siyo ko a cikin kasuwanci sai da shi daidai yadda yake amma sai ku ga samu cewa mutane su yanzu dama ce ta bude ai zan yi kuɗi yanzu nan yanzu nan za a yi kuɗi ba a musguna matalakawa kuma waɗanda aka yi sa ma kuɗin a abin da ake saida ba ba ko kai siya ba fa su talakawan ne suke siya su ma wadata ko da shugabanni kun san suna ina su suna can ba su ma san da wannan tsarin ba fa ba ku su ba ka wannan matsalar. su shugabannin ya ku ne ku talakawan ku a cikin ku ne matsalar take kuma ku za a sama kuɗin kuma dole ku za ku biya wannan kuɗin da ku za a yi kuɗin Shagabannin na can hankalinsu a kwance ko a jikinsu to ashe bai kamata mutum su ya maka wadan mu ba ina kasuwanci in tausayin talaka dan uwana da farko ma an masa gaskiya tukunna amma tun daga farko sai an yi karya. shi inda na siyo kayan ya mun ƙarya ni ma in zo in yi karya. ko haka bane mai sai da tumatiri ya saka ainihin turbobi a ƙarshe ya tsora masu kyau a sama bai sai da dankali haka ya samu ci muci a ƙasa ya ɗaura manya manya a sama sai haka muke Allah shirye da mu daga nan malam ya ce walaisal mar'u ya alamu annal mala la yubni an min Allah fi shay'a ba ma dai mutum zai gano cewa dukiya ba za ta amfanar da shi a wurin Allah da komai ba qala ta'ala Allah ta'ala ki cewa ma yubni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba za ta amfanar da shi da komai ba idan ya auka taradda me mana taradda finnar mana in ya gangara ya auka cikin wuta dukkan za ta yi amfani ne ba zai ce ku kawo kuɗi da Allah mala'ikun na a ba su kuɗi su kare ni ba ko zai yi ba zai yi ba idza taradda la yughni anhu maluhu dukiyar sa ba za ta amfana da shi ba ba ka bane a nan duniya ne za a kama mai laifi kafin a kai shi prison ko kafin a kai shi cell ya sa an biya kuɗi an sake shi an yi waya kawai a a sake shi kawai wannan ya namu ne ko ba ka bane ko ta sana'a da ku sani almundana ta shiga ciki babu wata sana'a kwaya ɗaya da za ku ɗauka ku ce gashi wallahi face akwai cuta a cikin wannan sana'a sai dai mutum ya ji tsoron Allah kawai shi ya zama bai an fahimta ko amma babu wata sana'a wallahi da babu da za a ki tsammanin cewa mace za ta sai da manja a gida tare da koko a ciki eh ko man gyaɗa, da man zaitun duk irin wannan abin kun yi tunanin shi wallahi na muku hmm. Allah ya kyauta kuma sannan akwai wani abu da da ba san shi ba ku kalli wani abu mana wallahi da da idan aka ce ga tuwo za a dafa tuwo tuwon shinkafa sai kin san tuwon shinkafa ke ce amma sun da aka fara almundana ana hada shi da garin masara kuma wai sunan shi tuwon shinkafa ko ba ka ake ba wannan cuta ce ko ba cuta ba ce cuta ce tuwon masara ne tuwon masara ne in tuwon shinkafa ne tuwon shinkafa ne kawai sunansu ba ɗaya ba ne babu yadda za a yi fari ya koma ja amma haka muke miya alaihu ba za a sa alaihu sosai ba sai a ɗan sabon a cika alawashi a ciki cika alawashi wallahi haka ake eh daɗin ne amma kuma ai miya taushe aka ce menene taushe? ha an zo an ɗauko gurgi gurgi yake ko menene ka bewa an cusa a ciki da lawashi a ciki kuma an yi yi makamu gaskiya mai makamu adalci shi ne magana a'a ba ku gara wannan nake nufi ai taushen a ciki wato alayyaho na da babban dauri da yake bugawa a cikin miyar taushe ko ba haka ba da alayyaho da ainihin wato da da kuma wato kabewa ko ba ka wani? amma sai ya zamanto cewa babu alayyahon albasa ana sa nomar albasa ce ta bace kawai a wasu a cin alayyahu albasa lawashi wanda ita ce ma ma kusan ta koma ta zama alayyahon kawai ana gani ita ma girin ce sai ka dauka ai alayyahu ne alhalin ba alayyahu bane almundana ne habi ne na almundana tela in ka bashi dinki ba zai sa zare daidai ya matse ba sai ya sake kicin ko ba ka bane dinkin kasuwa haka ake cewa dinkin kasuwa kina zama kawai kiki jin jabi ya yage fur wallahi lura mana yanzu yawan kayayyakin da mutane ke sawa ta ammuli a jikinsu ba farkewa suke ba a suna warwarewa ne saboda tsirin dinkin da ake za ka kawai sun buɗe ne aikin ya fita Allah shirya da wallahi mu zaman masu cika ma'auni wannan dira cikin cika ma'auni rashin yin wannan kuma yana cikin tadafifi tadafifi da Allah ta'ala ce wani lil mutaffifin alladhina idza qalu ala nafi yastawfun malam yace wa ma'a hadha fal insanu shadidul hubb lil mal wallahi duk wannan bayanin da aka yi dan adam fa tsananin san dukiya ne haka shi ne yana san dukiya kama kala ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ce wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle shi dan adam wajen san alheri alheri anan ana nufin dukiya alkhair anan gurin ana nufin mene dukiya me tsananin san ta ne bal harisun ala jam'ihi kai yana ma jajiwa ne wajen tara dukiyar wajaluhu ibdatan lidhar ya sanya ta zaman to abin tattali bin zamani da tsawo kawai a cikin kullun dindindin yana cikin wadata kuma qala rabbuna azza wa jalla kamar yadda ubangiji ta alaki cewa jama'a malan wa addada ya tara dukiya ya tattale ta ya taskace ta ya sa ta a cikin sir ɗin shi a ko'ina da ina ina fata muna fahimta a nan gurin ku kalla babu a ta yazo a babu zam ne na wanda in ba a aiki da dukiyar ta inda ta dace ba a same ta inda ta dace ba ba kuma aiki da ta inda ta dace ina fata mun fahimta amma a asali shine ka samu dukiya ka ajiye ta duka ta hanyar da ta dace da shigowar dukiyar wannan shari'a ba ta hana ba ina fata muna fahimta shi sa ma din dai shari'a ta san akwai hakan yasa aka ce za a tambaye ka za a yi hisabu min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu iktasabtu iktasabahu min alhalal wa anfaqahu fi alhalal shikenan ya tsira a lokacin kuma muna can cikin aljanna shekara dubu hamsin ba haka wani a shi mawadacin da ma zai shiga aljanna kenan fa sai an shekara dubu hamsin ana bincikarsa ya aka yi ka samu kaza ya aka yi ka samu kaza kuma wa inda wani inda rabbi alfi sanati min mata udgun shi sa addu'ar nan ta Allah ya samu aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba tana da muhimmanci wallahi Allah sai ya taimake ka baka wadata a duniya kai aikin da Allah ke so a duniya kana roƙon Allah sai ga aljanna ka tafi lahira kana da direct entry zuwa aljanna kana takarda a hannunka da ka zo kawai sai duka wuce ashe yana da amfani Allah ya shirye da mu to yana gane ya kamata mu tsaya in Allah ya kai mu darasin gaba sai mu tashi wa huwa ma'a hadha jamu harisun alaihi shahih ko eh